وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya تاتا tabbata ألا Allah Ubangijin لكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan sha'aban bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da tara, wanda ya daidai da hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas meladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifati da ula na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shi ne majalisi na 65 a cikin wannan littafin, za mu tashi a almisalu salisu ashar ƙaunuhu ta'ala awalan yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun misali na goma sha uku daga cikin misalan da معطلة جهمية معتزلة أشائرة مترودية كلابية قرامطة سكيتشي وآل السنة والجماعة سن يتاويلي سنة جيب شبهة أتكن آية من دمال يكاومن هجة دشي Allah maɗaukaki yana cewa awalam yarau shin ba su gani ba anna khalaqna lahum mun halitta musu mimma amilat aidina daga cikin abin da ai wato hannayenmu suka aikata an'aman dabbobi na ni'ima fahum laha malikun dan adam kuma yana iya mallakan wannan dabbobin dabbobi na nema ai guda nawa ne guda takwas tamaniyatu azwaj raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da tinkiya bunsuru da akuya wa'annan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a cikin wannan ayar daga cikin ni'imar da ya yi wa ɗan adam Ga shi ya mallaka mai wannan dabbobin yana iya mallakansa yana iya sarrafa shi ka duba rakumi ka duba duk girmansa yaro ɗan ƙarami zai ja akalar kuma zai rikici inda ya kai shi